Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mai suna Miwasmiti. Sannan muna mai farin cikin sanar da ku cewa zan fara gabatar muku da sabo kuma ƙayataccen labarinmu a gobe insha Allahu wanda muka kammala karanta muku labarin ragon miji To yanzu mun dawo a cikin sabon kuma ƙayataccen labari mai suna Ragon Miji Return wanda ya zo da wani sabon salon labari shi ma mai ƙayatarwa wanda kuma zai faɗakar da ku ya nishaɗantar da ku. Mun gode. Wani gari ta dama da madara mai sanyi ta miƙa Aisha, tana gashi shanye shi yanzu kina shan wannan, gaba Yusuf sai ya yi kuka cir da hawaye. Ita bata ɗago zancen ba, ta karɓa tana sha tana dimshi ido, don daɗin shi. Ummi da ta shigo yanzu cikin faɗa ta ce, Sadiya ban hana ki ba Aisha irin waɗannan abubuwan ba, ke kuma ba son zaƙi ba, sai ɗirka kike yi wallahi za ki gane kuranki, kun wannan fitinan nan, wallahi zai jinyatar da ke shi ko a jikinsa. Ba ki sha komai ba maya kika ƙare. Ke kuma Sadiya, so kike kashe miki kanwa, ko? Dariya Sadiya ta ta ce, Insha Allahu ba mutuwa. Sai ta Allah ba mutuwa sai ta zuciyarsa. Ita sam Aisha har yanzu ba ta gane ba, sai sha take cikin nishaɗi. Haka Sadiya da Nena suka rinka sama Aisha da Amira ita ma Maryam har gida ake kai mata, bayan wanda aka mata kafin su koma. Tafiya Yola kuwa dole aka ɗage, Dan Ahmad ya ce ba zai je ba sai da Yusuf shi ko yana jinya. Yau kusan kwana takwas kenan Ummi ta kasa ta tsare. Furta hasas, furta hana sa haɗuwa. Ko wayar shi ta hana ta ɗagawa sai dai ya duba test shi. Maganganu ko Yusuf ya yi makiya har ya gaji ya yi ta roƙo ko muryarta a bashi ya ji. An hana, ita kuwa Ummi har yanzu gwada son da Yusuf ke wa Aisha take. in bata gamsu ba ba za ta bashi ita ba bare su koma tare yau juma'a bayan an sako daga sallah yusuf ya shigo gidan ran shi a ɓace yau kwana tara kenan an hana shi matar shi can gefen gadin ya je ya zauna ƙarƙashin bishiyar mangwaro mai inuwa da sanyi Fon ɗin shi ke ta tsuwa amma ya ki ɗagawa har sai da ta katse. Kiran ya kuma shigowa a karo na uku. Cikin hasala ya zaro fon ɗin Sunan Baffa Yaya ya gani tsaki ya ɗan ja tare da amsa kiran. Bayan sun gaisa ne Baffa Yaya yake cewa Dudabe ka gaya wa Bello ka ce kar ku zo gobe don mun yi tafiya. Da si na yi duka. Fuska ya taɓe gami da cewa to sai an jima ya katse kira. Yana to ni me nawa da tafiyar ku. Yana wurin ya Usman na jan troli ya buɗe. Ya buɗe motarsa ya saka ya kuma koma ya ƙara fitowa da 'yar ƙaramar jaka. Ido ya kura wa jakar sai ya gano ta Aisha ce shi yasa ya miƙe cikin ɗan sauri ya isa gunshi. Ido ya zuba mai cikin ayar tambaya ya ce kai ina za ka ce kuma kai da waye. Cikin ɗan tsoro ya ce gembu men bila za mu tafi. Ni da Aisha kafin gobe inna kuma za ku kafin gobe kuma za ku zo kai da hamma. Harara ya watsa mai cikin isa ya ce ba za ka je ba da sauri ya ce ba zan je ba ko ba za ta je ba. Fuska ya kuma haɗewa ce kai ɗin ba za ka je ba ko kana da magana ne. Cikin cewa ya ce ga kayanta na cire ni ka bari na yi tafiyata. Cikin tsawa ya ce na ce ba za ka je ba. Maza kwashi kayan na nata ka maida su cikin motata sannan ka je cikin gida ka ce mata da motata ma za ku tafi. To ya ce cikin fushi ya kwashi kayan ya mayar cikin motar Yusuf ɗin ya shiga cikin gidan. Shi kuwa Yusuf da sauri ya shirya kayan shi ya zo ya shiga cikin motar ya zauna cikin farin ciki yana hango su suka isa gefen shi. Cikin sanyi Usman ya ce zagaya can ki shiga bari na ɗauko igiyar caji na. To ta ce cikin murna shi kuma Usman ya koma cikin gida rai a ɓace. Cikin rasayawa ta buɗe gaba ta shige hankalinta na ta waje. na haka bata ta gan shi ba shi kuma jin ƙamshinta ya sa shi sauke ajiyar zuciya. Tare da limshe ido ya ɗan kwanto kanta kaɗan, hannun shi ya sa ya jawo murfin mota ya garɗame. ita kuwa tsoro ya bata. Cikin mamaki ta sa hannu za ta buɗe ya finciko da ta faɗa jikin shi. Da sauri ya yi motar figar nishaɗi ya fice daga gidan. Hanyar gyambu ya miƙa ita kam sai ƙoƙarin janye jikin da take shi kuwa ya maƙale ta. Cikin rawar hannu ya tura hannun shi. Cikin rigarta ya ringa shafa cikinta yana sauke ajiya zuciya. tuki yake amma gaba ɗaya hankalin shi baya kan titi. Ido ya tsira mata cikin raunin murya ya ce Aisha me na miki haka mai tsanani da kika kasa yafe min. Hannunta ya kuma kamowa ya matsa cikin taushi ya jawo ta jikin shi ya ci gaba da cewa dan Allah ki tausaya min wallahi ba zan iya jure rashin ki a kusa da ni ba. Please ki ji kaina Ita kuwa tura shi take yi tana janye jikinta daga gare shi, tana ni ka sakar min hannu kuma ka maida ni gida. Sarkin hannun nata ya ci gaba da tuki ba tare da ya ce mata komai ba. Tafiya suke cikin dajin Gyambu wanda duk wanda ya san gun ya san hanya ce mai cike da tsaunuka da tsirrai da ƙoramai masu gudana. Ga sanyi da ke ratsa ilahirin wurin. Sanyi ne sosai ta yadda daga nesa za ka hango tamkar hayaƙi ke tashi. Sanyin ya haɗu da sanyin AC ga ƙamshin da ke ratsa su na furanni da turaren jikinsu. Lokaci ɗaya nishaɗi ya ringa ratsa zuciyar Yusuf tuki yake amma idanci a limshe sai sauke ajiyar zuciya yake yana murza ciyari Tuki yake cikin ƙwarewa da hadda hanyar ita ko Aisha ido ta tsira mai gani yadda yake tuke ido a rufe. Sosai Amma Yusuf ya cika duk inda namiji yake ya kai. Tabbas Amma Yusuf daban ne a cikin maza. Haka take ta rayawa a ranta. Sadanci ta kuma tsirawa ido ya yi gwanin sha'awa. Lokaci ɗaya kuma ta saki ƙara gami da bubbuga cinyarsa ganin motar ta yi cikin tsaunuka. Tana hamma Yusuf kana tuƙi kana bacci don Allah ka buɗe idanka! So ki kake ka kashe ni ne? Bai kula ta ba bai kuma buɗe idan ba shi yasa ta ƙara ƙwaƙumo shi. Tana wayo hamma Yusuf ni ka sauke ni. Dama ka ɗauko ni ne don ka kai ni? A hankali ya buɗe idon shi yasa sa hannu ya ƙara jawo ta jikin shi. yasa sa hannu ɗaya kuma yana tuƙi kanta ya ɗaura kan kafaɗan shi. Hannunta kuwa ya danna a tsakiyar cinyarsa. A taron suka sauke ajiyar zuciya ina ta tsoro. Ina ita na tsoro ne don har ga Allah yanzu tsoronsa take ji. Bare da ta ji inda ya tura hannunta. Shi kuwa wani irin sanyi ya ji da shauƙi shi ya sa shi ajiyar zuciya. Hannunsa ya tura cikin ƙirjinta. amma 'yan rigar ta hana shi sakewa. Namshe idonsa ya cikin isa ya ce, ki cire rigar nan ido ta zare cikin tsoro ta ce, amma Yusuf a cikin mota fa tuki fa kake yi, i na sani. Ya ba ta amsa cikin rawar murya ya ci gaba da cewa, so nake na samu nutsuwa hankali na ba zai dawo jikina ba, har sai na samu abin da ke damuna ya zan yi Aisha. Dole fa ki zama jaruma ki cire tsoron nan. In ba haka ba wallahi zan iya faɗa wani hali. Janye jikinta take yi, Sanya jikin da take sanyi tana mai zubta kwalla ta ce don Allah ka yaƙuri haƙuri hammana. Wallahi tsoro nake ji gashi mun fara shiga gari ma yanzu kam. Ido ya ɗan ɗago ya tsira wa garin cikin sanyi ya ce har mun isa mai samari. Ita kam samun Ita kam samun ya ɗan sake ta yasa ta janye ta gyara zamanta ta tsira wa titin ido. Ana kiraye-kirayen magariba suka isa cikin birnin Mambila. Kai tsaye ya wuce family house ɗinsu. su. Baffi mai gadi ya buɗe musu get cikin zumuɗin ganin Yusuf, dan Yusuf tamkar hadari yake, da ya iso za su samu kyautar sanyi. Yana fakin ya fito cikin buɗe hannayen shi, yana mai shakar iskar garin da ya fi so fiye da ko'ina a ransa. Yanayin garin na tunzura yanayin halitta da rabi ya mai. Ya miƙa wa Baffi hannu cikin sanyi ya ce, buɗe but, ka shigar da kayayyakin. Karɓa ya cikin ɗan fara'a ya ce can faɗinki zan kai ko? Ba tare da ya kalle shi ba ya ce a'a ɗakin inna yi za ka kai. An gama ya ce cikin sauri ya fara kwasa. idan ko Aisha tintini take son fita. Ya yi buɗe mota. Ƙofar sai yanzu ya ɗan zagayo ya buɗe ƙofar cikin yin fiki-fiki da ido. Ya ɗan nuna mata hannu alamar ta fito ɗaya kuma ya nuna mata ƙofar. Cikin mamaki irin wasu lamura na Hamma Yusuf ɗin nata. ta zuro ƙafarta tana mai kallon shi har ta bige shi ma idan ya tsara mata gami da ƙara matso ta cikin raɗa ya ce ya dai kike ta kallo na na canza ne ko dai ke ma kewa take daminki da sauri ta kasa da idan da shi ko kama ta yi ya manna ta a ƙirjin shi cikin shauƙi ya ce kewar ki ta kusa zautar da ni na kusa macewa kin firgita ni wallahi ba na son ki nesa da ni shi yasa na kawo ki nan daga ni sai ke masu gidan sun yi tafiya. Janye jikin da ta cikin mamaki da tsoro ta nufi cikin gidan shi ko Yusuf fan ɗin shi ya zaro. Ya kira Baba Bello ya sha shaida masa sun zo. Amma su baffa yaya ba sa na da haka kar su ce za su zo. Yana katse kiran ya kuma kira. Ya kuma kiran Ahmad cikin ɗan fara'a ya ce biyaye mun isa lafiya lau. Da yar shi ma Ahmad ɗin ya cikin tsokana ya ce ka sace min ƙanwata ka bar ummi na ta faɗa. sannan ka hana Usman zuwa dan karfin hali. Fuska ya ɗan yamutsa ya ci gaba da cewa Ahmad wallahi ummi bata san halin da nake ciki ba shi kuwa Usman shi yawo ne kawai ke cinsa ya fi son ya zo ya tare cikin lambun nan ya yi ta tsinke fruit kamar wani biri. Adam ne da ke gefe ya karɓe mara cikin tsiya ya ce wallahi an dai ji kunya. A biya, koma har da sace 'yar mutane ni dai fata na karka cinye min ƙanwata 'yar marainiya. Tsaki ya ta cikin haɗa fuska ya ce kai ka cinye min tawa da kai ka cinye min tawa dalla can dan sa ido ni ba na son matsi Ka tsaye kiran yayi nufi masallaci bayan ya yi alwala su kuwa Ahmad dariyar Yusuf suka rinka yi. Ita kuwa Aisha tana shiga gidan ta rinka mamaki, gani da gaske ba kowa a faɗin kakannin nasu. Sosai take jin tsoron hamma Yusuf ɗin falon ta zuba wa ido, komai na nan tsaf sha'awa. Labulaye, duk a sassake ga komai a shirya hatta kan dining table, komai tsaf. Ba wani haske sosai sai hasken cikin show glass. Sai sanyi AC da na yanayin garin da ke ta kaɗawa falon sai kamshi yake yi. Dan shi baffa yaya ko giftawa yi ta wuri sai ya daɗe yana ƙamshi. Bare inda yake rayuwa. A hankali ta same gyaran da ta ja trolley ta shigar cikin ɗakin indai. Toilet ta shige, shawa ta sakawa kanta. Har na tsawon wani lokaci sanyin garin da sanyin ruwan suka sauke mata da nishaɗi. Cikin rasayawa ta rinkarar murza sabulu mai ƙamshi a jikinta. Bayan ta yi brush ta yi aula ta fito ɗaura a towel. Zani ta zare ta ɗaura gami da sa hijabi ta tada kabbara. Ta yi magarba. Bayan ta yi ta ɗauko Ƙur'ani ta yi ta karatu har aka kira Isha'i. Ta kuma miƙewa ta yi Isha'i tana idarwa ta yi shafa'i da wuturi. Sannan ta dinke abin sallah. Gaban Miro ta zauna ta jawo jaka da ta ringa murza mai a tattausar fatarta. Sannan ta fidda humrar da ta bi jikinta da shi. Ta kuma ɗauko loviliya ta shafe shi a jikinta. Miƙewa ta yi ta zaɓo wasu tattausan kayan bacci. Riga ce da ɗan wando farare tas sai ɗan ratsin yalo-yalo a jikinsu. Wandon guntu ne iyakarsa gwiwarta. Sai 'yan rigar wacce iyakarta ƙugunta daga samanta kaɗan-kaɗan. kaɗan kuma ta ɗanyi shara-shara, ta kuma raga ce gaban miro ta koma da su ta ɗauko turaren lailatar sahara. Ta feshe su da su tsaf, sannan ta saka su ta ɗauko hula yalo ta murza a kanta. Sannan ta ɗauko fon ɗinta ta nufi kicin tana zuwa. Firij ta buɗe, ta koyi sa'a akwai abin da take marmari nono ta ɗauko mai sanyi. Ta burge shi ta sanya shuga sannan ta ɗebi fruit a plate. Falo ta dawo ta zauna kan Three da TV ta kunna. Ta koma ta zauna cikin sanyi da ɗan jin tsoro ganin yadda labulayen ke kaɗawa alamar hadari na tasowa. Can dai ta ji iskar ta ƙaru sosai tashi ta cikin sauri ta rufe windows ɗin. Lokaci ɗaya kuma walƙiya ta fara haskawa cikin tsoro ta koma jikin kujera. Ta zauna shi kuwa Yusuf ganin hadari ya sa shi fitowa gidan Baba Ahmadu. Da sauri ya shige mota kai tsaye can Bardu restaurant ya wuce. Gudu-gudu ya siyo musu abin da za su ci da juice masu sanyi. Bai zabe ko ina ba sai gida. Hadarin kuwa kamar jiran sai yake yana fakin ruwa ya kese kamar da bakin ƙwarya. Bata yi cikin tattara ledojin ya nufi bakin kofar cikin ruwan tuni ya jike sharkaf. Yana zuwa ya tura kofar ya cike cikin sauri yana amrita ina kike. Ita kuwa Ɗan ganin shi da ta yi sai ta ɗan ji sauƙin tsoron shi kuwa. Ganin ta share shi ya sa shi wucewa gefen ta ya ajiye kayan hannun shi. A ran shi kuwa yana oke. Kin ji ba tsawa kenan to Allah ya sa a yi tsawar. Tsayuwa ya a ta cikin isa yana ke baki iya cewa mutum barka da dawowa ba ko? Ba ta kula shi ba sai hararar shi da ta ɗanyi ƙasa-ƙasa. Shi kuwa rigar jikinsa da ta jiƙe ya cire ya cilla ta gefe. Ya kuma zame dogon wandon jikin sannan ya cire airbase ɗin shi. ya gefe ya rage daga shi sai da ya rage daga shi sai ɗan wando cikin san ya ce ke ɗago idon da ta ta kalle shi sai ta kuma saurin kife kanta jikin kujera jikinta har rawa yake gashin shi haka ya bata tsoro sosai shi kuwa zama ya a gefenta cikin ƙara matsota to masu sauraro a nan za mu dakata ci gaba da kasancewa da Kundin Hausa Nobel tare da ni mai gabatar muku mamman Al'amin.